zindin masu kallo barka ku da waraka wato malama zindin ke magana da fatima yau zan yi magana akan maza ne kusan ma'anar maka su duk ba kusan maka su duk ba ko to yau zan gaya muku ma'anar maka su duk ma'anar maka su duk shine maza masu neman mata su ne yau wancan gobe su ne can jifu su ne can gati su ne can ba sa iya tsayawa mace ɗaya to wato shi muke nufi da maka su duk da yaran mu fa <laughs> da yaran mu abu ya sa san daga yau ko ba ta ko mace ko namiji cika ta an ce maka su duk wato abin da ake nufi kenan wato duk ya bi su da rari duk wacce ta zo ya maka mata wato zindan kenan <laughs> da Allah musamman su ne miliyon mata dan Allah ku rage. Miliyon mata bai da fa'ida. Akwai fa wanda fa